a nan jamhuriyar nijar 'yan kasuwa na koka da cewa abin ya koma konewar gujiyar biri a gona saboda kayan da suke sayowa a tarayya ta najeriya ba su canza ba kamar yanda ibrahim mai shaye muna karin bayani to yanzu saboda tafiya da kayayyaki yanzu da kagina saboda naira gar ta fara daraja yanzu yadda ake zuwa a soka facaka facaka da ake yanzu mutane suna sauri je soka saboda samu dabin da amma yanzu haɗuwar da naira mutum na sai canjin naira in kai lissa yanzu mutum nawa wanda shi ka kaso kasuwa ma da ake ci yanzu in eh, lela la da taɓa cika irin haka ba yanzu kowa ya ba saboda kana aikace ji yanzu an jima kaɗan kuma sai ka iske shi ba haka ba sannan komi na na yanzu kuma ka ka dukkanin kayan da su an fara sun fara tsare yanzu tunda abu na kake zuwa kaso yadda ka buro shi da an jima kaɗan da kaso ko da za ka koma sai ka ƙara kuɗi in kai tamba kuma sai ka ci ma ai ka naira ta tashi menene komi na na dai gashi ne dai na ta kuliya abin ya zakar ci kasu ne yanzu gaba ɗaya tunda dukkanin abin da za ka zo ka ɗauko yanzu in kai lissari ne da ke 25 da eh, kusan dala 40 45 35 to yanzu da za ka zuwa wani wuri kake zuwa ka samu talatin da biyar amma yanzu su yan najeriya da ke zuwa jiya su ɗauko duk yadda suka sayar da kaya kaga su ba su da haɗa ke gare su tun da yanzu kana zuwa ka samu ɗan najeriya zan nan galayar da zaka sayi nan ga namu yan nijar a ce ma dala talatin ka zaga ɗan najeriya dala ashirin ashirin sai ka sayi ta kuma kai ga sai lifton ga anan da yake ganin nan ga yanzu aka sai ana sayar da shi gurin dala sittin hamsin da biyar amma yanzu ga yan najeriya na in ka je kai lissafi bai wuce kama dala hamsin ko kuma arba'in da bakwai bakwai a lokacin da muka kutsa cikin kasuwar garin birnin kwanni da ke kilomita biyar kacal da iyakar tarayyar najeriya ta hanyar illela lokal gamma a jihar sokoto inda ake da wata kasuwa ta ƙasa da ƙasa wadda 'yan kasuwa daga dukan jihohin tarayyar najeriya da jihohin jamhuriyar nijar ke halarta a kowane mako waɗansu 'yan kasuwar sun ce duk da farfaɗowar darajar ta nera, sha'anin kasuwanci bai canza zane ba hasali ma sun ƙara tsunduma a cikin yanayin tsadar kayayyaki wajen siyo su daga tarayyar ta Najeriya musoma da malam Idi. Naira le ta tashi amma mu ko ba mu jin daɗin ta saboda ka sun ƙara tsada. In ka so ka allela ka zaka nan ka ƙara kuɗi ka kon sai ta ganin lehin. Mu ko naira ta tunda sai ka canjin kuɗi ka tahi ka amso ka Najeriya. In ka zaka nan kuma dole kai ko sai ka ƙara ma kayan kuɗi. To in ka ƙara kuɗi ko mutanen gari sai a ca kai ko tsada gari. Shine matsalar mu da tashin naira yanzu. Can ba su rage ba da suke sai da sa suke sai da su ba su rage musu kuɗi ba. Shine matsalar inda ci a rage kuɗi kenan nan duk dawar ta tashi da ba mu gani labarin tunda can farko da suke suna da sauki to yanzu da sun ga naira farko abin sun tashi naira ta tashi sai sun kara ma kayan kuɗi abin kayan can suna nan wanda suke da tsada kuma nan kai ku sai ka canza kuɗi ka kai ka siyo nan ne matsalar take harkar naira sai a hankali yanzu kasuwanci komai ya tsaya saboda tashi naira ga ka babu kasuwa kuma ka ga su da karin kuɗi ka ji halin da ake ciki naira ta tashi kuma can Najeriya har yanzu kayar suke hakan nan sun kirage mutane sun tunkaro ka wurin sayan kaya ka ga musu ƙari ba su ɗauka ƙari ka ko akwai matsala ba abin da za mu ci sai dai mu ci Allah ya sauka. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.